يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Barka da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar ari cikin garin lafiya gaban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci na talata sha takwas ga watan ramadan shekara na dubu da da ɗari hudu arba'in uku ba hijira nabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da sha tara ga watan hudu shekara na dubu biyu da ishirin da biyu a kalandar miladiya wannan majalisi namu da muke tafsirin alkur'ani mai girma na wannan wata mai albarka a yadda muke tafsirin suratu ali imran kuma wannan shine majalisinmu na tara a tafsirin wannan sura yayin da mun tsaya a tafsirin ayoyi na biyar na farko na wannan sura muka shiga bayanai dangane da abin da suka yi ishara a kai da kuma kafircin duk wanda ya yarda da alkur'ani ko da manzancin annabin muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da muka fara bayani akan sabon addinin nan da ake kira al ko abrahamic mission da muka ce yau za mu ɗora bayani akan ta insha Allah to kafin nan akwai tambaya da aka yi kwanaki ah, bari mu amsa shi tambayoyi ne guda biyu na farko yana cewa shin ya halatta mutumin da ya musulunta ya ci gaba da amfani da sunansa kafin musulunci wannan ya danganta da irin sunan da yake amfani da shi kafin musulunci da idan har suna ne wanda ba mummunan suna ba ne a aƙidan musulunci babu laifi in yana son ya ci gaba da amfani da sunansa wannan dalili a kai shi ne cewa mafiya yawan mutanen da suka karɓi musulunci a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam sun ci gaba da amfani ne da sunan nukinsu da iyayensu suka samu su kafin musulunci ko sai na abubakar ai sunansa kenan abubakar ko alkunyarsa kenan ba a canza masa suna bayan ya musulunta ba na umar haka sunansa yake kafin ya musulunta haka sayyidina usman <clears throat> sunansa haka yake kafin ya musulunta matar annabi sallallahu alaihi wasallam khadija kafin musulunci sunanta kenan to dai daukacin sahabbai da suka zo suka musulunta a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam bai canza musu suna ba sai wasu 'yan kaɗan da sunan ya kunshi sharri ko tsarkake kai ko wani abu mummuna kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza mata suna daga barra zuwa zainab daga barra zuwa zainab kamar yadda wani ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama ya mayar da shara a canza masa suna ya ce shi ba zai bar suna da baban shi ya sa masa suna ba alhazan bakin ciki da ya iya canza wannan suna daga baya zo yana da dama yake cewa ko jikokinsa suke dama cewa tun da baban sai ke yarda a canza masa wannan mummunan sunan sai sunan ya bi su dukkaninsu koyaushe suna cikin bakin ciki to sai in suna ya zanto irin wannan ne to sai a sai a canza wa mutum idan ya musulunta to da ka babu ne, sai dai abin da ya faɗin shi ne ya zaɓi suna irin na musulunci sunan musulunci ya kunshi sunan da ake bautatar da mutum zuwa ga Allah irin abdulrahman abdullah abdulsamad jabbar kaza irin waɗannan sunanaki da za a ce bawan Allah sai a ɗauki ɗaya daga cikin sunan nakin Allah madaukakin sarki ko ɗaya daga cikin sunan nakin annabawan Allah madaukakin sarki Adam Nuh Ibrahim Musa Yusuf Yaqub Ishaq da waɗannan ko kuma naki na ah, nagartattun bayan Allah madaukakin sarki waɗanda aka san su da biyayya da kuma imani da aikata ayyuka na kwarai wanda suke musulmi irin waɗannan sunan na ne ake da sunan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da manya-manyan malamai na addinin musulunci irin suna da ake so a saka kenan sannan sunan 'yan uwanka iyayenka abokananka waɗanda suke mutanen kirki saboda suna yana tasiri a mutum da haka ake zaɓen mutum suna mai kyau ɗabi'ar da ake son mutum ya tashi a kai sai a zaɓa masa suna da ke nuna irin wannan sai Allah madaukin sarki ya sa wannan sunan ya masa tasiri ana kiranka sahal sahal sai ga mutum ya zanto mai sauƙin al'amari Hmm? ana kiranka alharis ana kiranka hammam ga mutum ya zanto manomi ko mai sana'a mai dogaro da kansa ya zanto mai himma a al'amuransa na yau da kullum sai tambayarsa ta biyu shine cewa shin ya halatta mutum ya sa wa ɗansa sunan wani mai gidansa wanda ba musulmi ba to wannan tambayar mu ta farko tana bayar tana amsan mu ta farko za ta bayar da amsa ma wannan din cewa suna lamiri ne yana kuma yin tasiri a wanda aka sa masa kuma kun san ana yin addu'a da dama a ce Allah ya sa ya gaji mai sunansa to bai dace ka sa ma ɗanka suna na wani wanda ba musulmi ba saboda ai babban abin da ake so a ɗauka daga wajen wani Shi shine imani ɗin sannan ayyuka na gari don haka ka yi wa mai gidanka wanda ba musulmi ba wani alheri ba sa wa ɗanka sunan wanda ba musulmi ba lallai a sa masa suna suna mai kyau kuma suna mai kyau shi ne dai suna na musulunci ko suna da bai ci da musulunci ba da haka muna bayar da shawarar kada a yi haka ɗan wallahu a'lam maganar mu akan al-ibrahimiyya mun gina ta ne akan ayoyi guda biyu ko aya ƙarshe cikin ayoyi biyar da muke ta ƙoƙarin fayyace su da tasirin su ta haka za mu sake sauraron waɗannan ayoyi ɗin sannan sai mu ci magana sai mu ci gaba da magana a kan abin da muka so jiya da fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagora bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم نعم الله مدعوكين سلكي أنا شواء ألف لاميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم Allah madaukakin sarki shine wanda babu wanda ya cancanta a yi masa bauta kai shi shi kadai shine mai cikakken rayuwa alqayyum tsayayye bata zatinta wanda yake tsayayye akan komai nazzala alayka alkitaba bilhaq shi ya sassaukar maka da littafi alqur'ani kenan bilhaq da gaskiya مصدقا لما بين يديه هنا من جسكتا أظن دي قباتشيش هل تستفي وأنزل التوراة والإنجيل كما شيء سوكر دا التوراة والإنجيل من قبل تنقبال سوكر دا الكتاب القرآن كنا هدى للناس سنة مطين شريعة متاني وأنزل الفرقان كما شيء سوكر دا الفرقان وتورب قردما مكشي القرآن إن الذين كفروا بآيات الله lallai waɗanda suka kafirce ma ayoyin Allah lahum azabun shadid suna da azaba mai tsanani wallahu azizun zuntiqam kuma Allah madaukin sarki mabuwayi ne mai daukan fansa akan mujrimai inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama lalle Allah madaukin sarki babu wani abin da ke koya a gare shi a cikin sama ko ko a cikin ƙasa ko a cikin sama huwa alladhi yusawwirukum fil arham shine wanda yake suranta halittan ku a cikin mahaifu kaifa ya sha ta yadda ya ga dama la ilaha illa huwa hakim babu wanda ya cancanta da bauta sai shi shine alazizu mabuwaye shine alhakimu gwani waɗannan ayoyi shida na farko kenan na wannan sura suratu ali imran Allah madaukin sarki ya tabbatar da cancantansu shi kaɗai da bauta ne a waɗannan ayoyi ɗin da kuma tabbatar da cewa kamar yadda shi ne ya saukar da taura da linjila haka ma shi ne ya saukar da Alƙur'ani mai girma da haka duk wanda ya kafirce ko ya ƙiyarda da Alƙur'ani ya ƙiyarda da wanda aka aiko da alkur'ani shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan ya shiga cikin innal na kafaru waɗanda suka kafarta nan ne muka ce akwai abubuwa guda biyu da ya dace mu gane anan na farko innan innal na kafaru bi ayatillah ayatillahi anan yana nufin alqur'ani ɗin. duk wanda suka kafarce ma alkur'ani to sunan su kafirai ko da ko sun yi imani da sauran arkanul islam ko arkanul iman haka nan abu na biyu lahum azabun shadid Allah ya musu sanadin azaba mai tsanani muka ce abu na biyu din shine cewa bayar da sakamako na imani ko rashin imani abu ne da Allah madaukakin sarki shi kadai yake yi kuma a lahira yake yi kamar yadda ayat suratu al-hajj ta tabbatar إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد شوى دم مني وند سكي إيماني دا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دا يهوداوا دا سابئياوا دا نصارى دا مجوساوا دا مشركي ودنم دك الله زي ربي hukunci zai yanke hukunci a kansu ne a tashin alkiyama wato zai ba kowa sakamako na tsarin da ya gina rayuwarsa a kai kan aƙidarsa ne a ranar tashin alkiyama a nan gidan duniya lokaci ne na bayyana wanne ne gaskiya amma wanda ka yi riko da shi sakamakon ka a wannan a Allah zai ba kowa sakamakonsa amma ya faɗa mana a duniya ga wanda yake ne daidai kuma duk wanda ya kibin wannan daidai ɗan to ya tanadar masa da azaba mai tsanani a ranar tashin alkiyama kenan da'awar da aka kullo da ita da sunan abrahamic mission ko abrahamic religion wanda ake ta yaya ɗata yanzu tana yin yawa mun faɗi cewa da larabci ana kiranta al-ibrahimiyya da turanci abrahamic mission wannan ko kuma abrahamic religion wannan wata tafiya ce wacce ta kunshi haɗaka da haɗin kai ko kusantarwa tsakanin mabiya addinai guda uku addinin yahudanci da addinin kiristanci da addinin musulunci wai don kasancewar su duka suna tarayya wajen imani da annabcin annabi ibrahim da girmama shi da yarda da girman matsayinsa da kuma alfahari da dangantuwa izuwa gare shi to kamar yadda na fara faɗa jiya ita wannan abrahamic mission tana da surori iri biyu sura na farko kamar yadda wani profesa mai suna Ismail Ali Muhammad malami kuma shugaban bangaren da'awa da wayewar musulunci a tsangayar usuluddin da da'awa a jami'atul azhar ya rubuta wani littafi da ya sa masa suna al-ibrahimiyya baina khila'il mustalahat wa futurati tawajjuhat wato mazhaban ibrahimiyanci tsakanin yaudarar terminology wato sunan nake wa khuturati tawajjuhat da kuma hadarin mafuskanta wato hadarin ah, abinda wannan kiran yake kaiwa zuwa gare shi wannan ya ce yana da surori guda biyu surarsa ta farko shi ne wanda yake yin kira zuwa ga haɗuwa ko kuma kusantuwa ko kuma shire waɗansu abubuwa da addinan nan guda uku suke tarayya a kai ta yadda za a yada su a ƙarƙashin dangantuwa izuwa ga annabi ibrahim wato a cire abubuwan da musulunci da kiristanci da yahudawa da yahudanci kamar da suke a yanzu suka yi tarayya a kai abin da ya shafi ɗabi'u masu kyau sun juna yin gaskiya eh, rikon amana yin aiki neman na kai kula da tsaro da tsafta da irin waɗannan ɗabi'u na ƙwarai wadda ake samu a waɗannan addinai cewa a haɗo su wuri guda ya zanto aikin mutane da suke taruwa a kai shi ne ƙoƙarin yada waɗannan common grounds ɗin alkawasimul mushtaraka a tsakanin mutane ya zanto ita ce shi ne karantarwar da za a yada wa mutane ba tare da kowa ya rabu da addininsa ba amma in zai koyar to ya zanto abin da zai koyar kenan wa mutane waɗannan abubuwan wanda ake tarayya a tsakanin waɗannan addinai don tabbatar da wannan waɗannan koyarwa masu wannan tsari suka yi ikitarahin a buɗe wajajen bauta na waɗannan addinai guda ɗaya kamar tantas haka nan wanda za a samu wajen bautan musulmi da kirista da yahudawa wato tanka da za ta kunshi masallaci da coci da kinitat suna haɗe a tare da juna kamar yadda waye muhammad bin zaid shugaban abannan united arab emirates yayi to in an yi waɗannan kamar shi ya yi wannan abu zobe a wuri da ake kira albaitan ibrahimi kuma akwai masallaci akwai coci akwai kinistar ɗan na wato ainihin yahudawa kuma an tsara cewa a wannan shekarar za a bude 2022 ɗin nan ina zaton ma an raga an bude irin farko-farkon eh, wannan shekara ɗin irinsa ne wanda anwar sadat tsohon shugaban Misira ya yi bayanin cewa shi ma yana da aniyar zai bude wani waje da zai kira majma'ul adiyan amma an kashe shi kafin wannan mafarkin nata ya tabbata masa a ƙasar misra hakanan abin nasu bai tsaya a nan ba suna ganin cewa ya dace ma ya zanto a hada kuma yadda na faɗa mana jiya a fito da wani littafi wanda zai hada ƙur'ani da bible a waje guda ta da kowa zai iya zuwa a wannan mujamma din da ɗauki littafi ƙur'ani yake so ya karanta ya bude inda ƙur'ani yake karanta idan new testament ne idan old testament ya bude yadda yake ya karanta kuma kowa zai zo ya yi bautarsa kuma kowanne yana ganin abin da ɗan uwansa yake yi daidai ne kowanne baya kyamar ɗan uwansa kowanne yana ganin cewa duk wanda kai riko da shi a cikin waɗannan guda uku ɗin to ka kama hanyar aljanna da haka babu buƙatar wani ya yi wa wani da'awar cewa ka bar naka ka ɗauke nawa ka bar naka ka ɗauke nawa a kowa dai ya zauna a inda yake amma kowa yana ganin kowa daidai ne a taswito bainal adiyan sannan abin ma daga baya ya wuce haka har sun kai tana cewa yana ya dace a fara hada ba wai kowa ya yi bautansa a wannan gini guda ba a a haɗu ma a yi bauta tare ta yadda za a samu musulmi da kirista da yahudawa su haɗu a waje guda su bauta ma Allah tare wanda wannan an fara shi tun da jimawa tarihi ya nuna a italy an fara wannan a 1987 a ranar 27 ga watan goma shi pop na wannan lokacin ya tara mutane da wakilan waɗannan addinai ya dasu suka yi addu'a ko kace sallah irin wannan sabon addini wato mai suna ibrahimiyanci sannan a 'yan kwanakin nan a watan march na shekarar da ta gabata 2021 shi wannan pop na yanzu da ya tafi ziyara a iraki a garin or garin da ake cewa shi ne garin annabi ibrahim a.s. da ya je nan an tara wakilai na waɗannan addinai shi wannan pope ɗin ya yi musu addu'a ta bai ɗaya wadda suka kira ta wai sallah ko addu'ar ‘ya'yan annabi Ibrahim ko a salatul Ibrahimiyya wai addu'a na Ibrahimiyanci ba salatul Ibrahimiyya salatin da muka sani da annabi ya koya mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammad ba wai sallah ce suka yi wannan har ana hakaito abin da ya faɗa to anan shi ne malam yake cewa bai sani ba wani allan suke kira kuma wasu alƙibla suka kalla yayin da suka yi wannan sallah ɗin ko addu'a da suka kira na ibrahimiyanci wannan shi ne sura ta farko ta wannan ƙirƙirarren mazhaba ko addini abrahamic mission sura ta biyu na abrahamic mission shi kuma kira yake yi na waɗannan addinan guda uku a haɗa su wuri guda sai a fito da wani addini guda ɗai a kira shi the new world religion sabon addini na duniya ko a kira shi the united abrahamic religion wato addini na ibrahim guda daya za a ɗauki waɗannan alƙaimul mashtaraka ɗin na dai common grounds ɗin sai a haɗa su sai a fitar da tsari na karantarwa guda ɗaya sai zanto mutanen duniya za su labin wannan tsarin ne kowa ya manta da addininsa musulmi ya manta da musulunci kirista ya manta da kiristanci ba yahude ya manta da yahudanci wannan shine sura na biyu na abrahamic mission sun fara da waɗannan addinai guda uku da kuma yiwuwar cewa nan gaba ma a ƙara irin su addinin buzanci su ma a kawo abubuwa na addinin su wanda yake tarayya da waɗannan adidai guda uku shi ma a ƙara a haɗa a ciki kenan a wannan sura ibrahiminci yana nufin unification of religions ne yana nufin amalgamation of religions wato haɗa addinai gaba ɗai a abu guda to wannan a irin wannan sura na biyu zai zama daga gaske kawai za a koma ne yahudanci kadai saboda musulmi sun yarda ai cewa akwai addini na kirista akwai addini na yahudanci su kuma nasara sun yarda da addinin yahudanci ne kadai tare da nasu da basiyanci su kuma yahudawa ba su yarda ma da wani addini ba in ba yahudanci ba to kuma su ne asalin masu wannan tunani ɗan za ke nan daga ƙarshe sai abin da suka yarda da shi cewa shi ne abin da suke sharing common ground tsakanin musulmi da kirista shi ne zai zanto abin da za a bari daga ƙarshe za a koma kenan dai ba abin da za a yi ittifaki a kai sai abin da yahudawa suka yarda da shi don haka a takaice ibrahimanci iri biyu ne na farko ya yarda da samuwar addinai guda uku amma a ɗauki abin da suke tarayya da shi shi ne za a koyar da mutane duk da cewa kowa yana nan da sunansa musulmi ne shi amma abin da ya dace ya kula da aiwatarwa shi ne abubuwan da ba Yahuda ya yarda da shi ba nasara ya yarda shi ya bar abubuwansa na addini wanda yahudawa ba su yarda da shi ba ko zai canzara su ko zai sa musu bakin ciki ko zai sa su yi fushi ya yi kawai waɗanda kowa ya yarda da shi amma yana nan a sunansa musulmi na biyu kuma shine a shafe wani abu ma cikin waɗannan addinan a shafe sunan waɗannan addinai ɗan, waɗannan abubuwan da suka keɓanta da su duka a yi watsi da su a ɗauki abin da suka yi suka yi tarayya a kai kawai ya zanto sabon addini da za a yi a matsayin sabon addini na duniya to tawon ibrahimiya a surarta na farko ko a sura na biyu ɗin dai wato a ɗan zo kusa-kusa ko kuma a haɗu ɗin to duka dai malamin yana cewa kilahuma wajhani li umlatin wahida wato fuskoki ne guda biyu na abu guda cewa duka dai za a haɗu ne abinda kowa ya yarda da shi amma dai kai kana musulminka a nan kuma an ce a kama bar musuluncinka kusan dai abu ne guda ɗai manufan duka waɗannan shine rusa addinai da hana mutane ruko da addinai musamman ma addinin musulunci wanda shine addini kaɗai wanda yake kiyayayye daga kowane irin tsari da rage da kowane irin canji da haka so ake a cire mutane a nesantar da su daga waɗannan sanannun addinai a ƙirƙiro addini daban to wannan kira ɗin ba sabon abu ba ne daman an daɗe da fara shi shi batun cewa a haɗa addinai su zama addini guda ɗaya daman an taɓa samu a da zindiƙai waɗansu mutane da aka yi suna da da'awar sufanci zindiƙai sun sha faɗin wannan fin cewa ko mai kai abu dai kake bautatawa shi ne suke cewa da mai bautan wuta da mai zuwa coci da bayahude da musulmi duk abu ɗaya suke yi an samu wannan a tarihi na wato ainihin haɗa addinai ba su ce nasara ba kuma malaman musulunci sun jakunne a akan wannan har an samu daga cikin tabi'ai suna fassara faɗin Allah maɗaukakin sarki wala talbisul haqqa bil batil imamu katada yake cewa la talbisul yahudiyyata wal nasraniyyata bil islam anan kada ku jirwa ya ƙarya da gaskiya shine kada ku hada yahudanci da nasaranci tare da musulunci yace inna dinallahi al-islam addinin Allah shine musulunci wal yahudiyyata ta nasraniyyata bid'atun laysat min Allah amma yahudanci da kiristanci waɗannan fararrun bata ne ba daga Allah madaukakin sarki suke ba subhanallah kaga wannan tafsirin kamar ayan nan tana magana ne akan wannan bid'a ta ta al-ibrahimiyya to daga cikin masu wannan kira ada akwai firkoki na al-batiniyya akwai wanda suka shahara da sunan Ikhwan safa duk wanda ya karanta falsafar musulunci da ƙungiyoyi a musulunci zai ga akwai su mutane da ake kiran su ikhwanu safa jama'a ce ta tirri ɗan Batsuniya ne waɗanda suka haɗa falsafan yunaniyanci da aƙidar Batsuniya da aƙidar musulunci duka a wuri guda don haka sun suna ɓuya imma a ƙarƙashin shi'anci ko sufanci sufanci irin na falsafa sun fita ne a garin basra a ƙarshe-ƙarshen ƙarni na hulu sun rubuta epistles ana kiransu sophist da turanci sun rubuta epistles rasa'il kamar guda hamsin a kowane ɓangare na falsafa na ilimi da na falsafar aikace aiki sun kira kansu sun kira wannan abin da ɗaya rasa'ilu ikhwanu safa kuma asalin abin da suke manufarsu shine yadda za su rushe musulunci da daular musulunci su kafa su wacce ta kunshi aƙidu na wato ainihin bautan gumaka da majusanci da kuma cewa komai halalun waɗannan su ne suka bunƙasa aƙidar wahdatul wujud cewa samuwa guda ne babu wani shi ne Allah waɗansu abin bauta babu wani shi ne mahalicci waɗansu halitta a duk abin da ka gani abu guda ne shi mahalicin ne yake fito wani lokacin a matsayin mutum wani lokaci a matsayin dabba wani lokaci kaza hmm? to tun da shi ma guda ne to kenan duka addinan ma ai guda ne babu bukatar a bambance wannan da wancan kuma duk abin da kai daidai ne wannan kaɗan ne daga cikin aqidu na ikhwanu safa waɗanda su suka fara wannan aqida na cewa a game ko a haɗe tsakanin addinai su zanta abu guda sannan a wajen kiristoci ma an samu wannan a 1315 na meladiya an samu wani pasto mai suna ramon lord shi ya fara kera da cewa dukkanin addinai daidai suke duk ibada da suke yi daidai ne kuma za su kai su izuwa ga shiga aljanna amma wannan ana kiran su da waɗansu sunan naki ne a lokacin ba a fara amfani da sunan abrahamism ko abrahamic religion ko abrahamic mission ba sai a 'yan kwanakin nan ƙasan turai tukun aka fara ambatan wannan suna a ƙarni na goma sha tara 19th century a hannun waɗansu orientalist musamman louis martinon shi ne wanda ya fara amfani da suna annabi ibrahim domin haɗa kan addinai ta zanto abu guda sai aka fara samun abrahamic religion. daga baya aka samu abrahamic covenant a 1811 sannan daga baya a 50s na 10th century shi da wannan louis martinon ɗin ya ƙara tabbatar da wannan terminology ɗin a wata makala da ya rubuta a 1949 wadda ya sa mata suna wai addu'o'i guda uku na annabi ibrahim uban dukkanin mummanai as-salawatu salas li ibrahim abi kulli muminin daga baya abin da ya canza aka zo ana amfani da wannan ibrahimism din ya dawo academic field yanzu duk wanda zai karanta religion a university to ana koyar da shi abrahamic faith sannan non-abrahamic faith pluralism abrahamic faith din kuma sune wannan ɗan yahudanci da musulunci da da kiristanci haka nan daga cikin turawan faransa masu tsananin kishi na tabbatar da wannan sabon mission ɗin akwai maxim robinson akwai littafi da ya rubuta ya sa masa suna da arab larabawa ya buga shi a january 1979 wannan shi ne yadda wannan abin ya ya ɓuɓɓugo kuma manya-manyan ko ɗaya daga cikin manya-manyan waɗanda suke tsara yadda za a gudanar da wannan unification of religion ɗin akwai shahararren malamin nan na ƙasan faransa roger garudi wanda ya mutu 2012 a invasion 1913 ya yi proposal haɗin kai iri guda biyu na farko shi ne wanda ya kira ta ibrahimiyya wanda ya kunshi waɗannan addinai wanda suke da alaƙa da annabi ibrahim sannan na biyu ya kira ta babban haɗin kai wanda zai shafi dukkanin addinai kai ba ma wanda suke har waɗanda suke cewa ba su da addinai ba atheist duka ya yi proposing a haɗu gaba ɗai a samu wani tsarin spirituality wanda da shi za a yi amfani tun da su ma ne wanda ba su da Allah ɗin ba ai sun yarda cewa mutum yana da spiritual existence to sai a haɗu akan wannan ɗin to amma lokacin da aka fara mayar da wannan abun a matsayin ajanda ta duniya na barhanu zimtim wannan an fara shirya a mayar da shi haka ne a 1990 kamar da na faɗa muku jiya kuma an fara aiwatar da shi a aikate a 2000 amma ba a fara rumasta centers da za su tabbatar da shi ba sai a 2013 a ministry na external affairs ko foreign affairs ake faɗa na america a 2013 aka fara kafa mu'assasa domin yada wannan ɗin a matsayin ajanda ta duniya a 2013 ɗin barack obama ya yi ishara zuwa ga wannan abrahamic religion ɗin shi ma wancan da ya sauka kwanan nan mai sunansa tsohon na ɗan amerika trump lokacin da suka kulla yarjejeniya na tatbi'a tsakanin wato ɗabi'antar da alaƙa kyautata alaƙa tsakanin ƙasan imarat da bahrain da isra'ila wanda aka saka hannu ɗin a white house a america in ba kumanta manta ba 'yan shekarun nan in ma 2000 ina jin 17 ne da aka yi aka yi wannan saka alkawari har ya zo ya musu ya mai yahudawa alkawarin cewa zai mayar da capital ɗinsu a kudus shi trump ɗin to wannan alkawarin sai aka sa mashi wannan suna aka sa masa suna sorry ba 2017 ba ne a 2020 ne ma aka yi wannan aka sa masa suna a august 2020 sai aka sama wannan alkawarin suna alkawarin abraham abrahamic covenant kenan duka dai domin tabbatar da wannan saboda haka abin yana da alaka da addinanci kuma yana da alaka da siyasa a lokacin mahar shi trump yake cewa bayan an yi bayani aka ce ga sunan abin ya ce a me yasa ba a sama wannan alkawarin alkawarin donald trump ba yanayi yana dariya domin tabbatar da wancan ajanda din ne su sun riga sun sani har ma wani yake cewa kawo sunan annabi ibrahim a wannan ɗin ba wai trump ne ba don wadda za su ɗauka trump ne kawai ya ce a saka ma wannan alkawaran abrahamic covenant a a daman an riga an shirya shi su kawai suna ɗabbaka shi to a gurguje yana da kyau musan haɗari na wannan da'awa na ibrahimiyanci ko kafin nan waɗanda suka suke suka yi nafin wannan fikira kuma suke tafiyar da shi suke bayar da kuɗi domin a tabbatar da shi a duniya gaba ɗai kuma musamman a garuruwan musulmi na farko dai su ne coci na roman catholic na biyu gwamnatin america na uku gwamnatin isra'il suna amfani da wannan domin wai su tabbatar da secularism zanto arabu da addinai da aka sani a kirkiro muku wani addini shi ba addini ba kuma ya zanto bai da tasiri a harkarku na yau da kullum sannan suna ganin za su yi amfani da wannan domin su cimma burinsu na kwace falastinu gaba ɗayanta da koran falastinawa da raunana maganar addini dangane da kwace falastin a ɗauka abin kawai rikici ne tsakanin isra'iliyawa da falastinawa ba magana ce ta addinin musulunci da kiristanci da yahudanci ba hakanan sun bude centers da institutions na bincike domin haɓaka wannan aƙida ta ibrahimiyanci akwai su aurare da dama a duniya sannan vatican suna daga cikin waɗanda suke yi zurfi wajen yada wannan akida wanda tun a 1970 su rubuta littafi ta yadda za su tsara yadda za su yada wannan akida sannan daga ƙarshe-ƙarshen nan an kawo ma gwamnatocin larabawa wanda babban wanda ya fara karɓan wannan ɗin ne uh, bin zaid shugaban haɗaɗɗiyar daular larabawa ta imarat wanda muka faɗa da cewa ya ma gina wurin bauta wanda za a kawo musulmi da kirista da ba yahude su yi bauta kowa ya yi bautansa ana cewa ana zaman lafiya kowa yana ganin abin da uwansa yake yi daidai ne babu tsangwama babu da'awa wani ya kira wani to wannan daga wannan kuma sun ci gaba da yada shi a ƙasashe musamman ƙasashen musulmi musamman inda musulmi suke da nishadi sosai suke nuna kishin addininsu kuma na gaya muku cewa ya shiga Najeriya kuma har an yi program da an fara yaɗa wannan akidu kuma ana yaɗawa a kowane sati a gidan talabijin na Najeriya inki Hadarin wannan akidan na da ɗimbin yawa sosai ga waɗansu abubuwa kaɗan wadda nake so na jawo hankalinmu a kai na farko dai wannan aƙida a kowane sura daga cikin surorinsa hanya ce ta rushe addini amma addinin da ake tagetin a rushe ba wani addini ba ne sai addinin musulunci domin shi ne kadai addini na gaskiya ana son a raunana kishinsa ne da tsananin ruko da shi da alfahari da shi a zukatan musulmi wadda ma a irin wannan abin ne za ku ga waɗansu wanda suka sha wannan aƙidar suna ganin su liberal muslims ne ba su damu ba in za su yi mu'amala da kai musulmi ne kai ko ba musulmi ba batun abin da ya shafa addini ba ruwansu da shi ba ta kulawa da shi in kuna hulɗa da su sai sun ga dama su yi sallah kai ma in ma sun yi din ba ruwan su sai maka ka yi sallah ko baka yi sallah ba a'a ba ruwan su da wannan yana raunana jin cewa kana da wata shakhsiya mustaqilla independent identity abu na biyu wannan aqidar na kokarin cirewa musulunci unique feature ɗinsa wanda kullum muke faɗa cewa shi ne addini kaɗai wanda ya kubata daga canzawa ba a canza shi ba sannan su aƙidar ibrahimiyya tana ƙoƙarin kore wannan ɗan a lokaci guda kuma su waɗancan addinai da aka canza su tana ƙoƙarin ba su matsayin irin na addinin musulunci tun da za a ce an ce ai daidai ne duk wanda kai daidai ne kaga kenan an cire maka wannan aƙidar kenan haka na abu na uku yana kore ma alkur'ani siffarsa da Allah ya bai cewa shi ne kaɗai littafi da Allah ya kare shi babu wani abu da zai shige shi to an ce a zo a haɗa shi ma da shi ɗin da sauran littattafai da aka abin haɗa su a matsayin abu guda kaga an kore masa wannan daraja ta shi da Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun haka nan Ibrahim ɗayan nan yana kaiwa zuwa ga Tawai ibadodi da Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana da bude kofa na wasa da ibada da kirkiran bid'o'i a ciki da karkata a ciki ta yadda kun ga na faɗa muku an kirkiro wani addini wadda wai da musulmi da kirista za su zo na waje guda kuma su yi bauta wani ya yi jagoranci a surorin da muke muka gani yanzu da na baku labari a duka ba jagoran shine pop pop zai yi jagoranci ma musulmi wajen neman kusanci zuwa ga Allah kaga ai lalaci ya kai lalata hmm? to kaga wannan ya zama babban wasa ma da sallah kenan ko abu na biyar wannan aqidar tana kaiwa zuwa ga eh, yin watsi da hukunce-hukunce na musulunci musamman manya-manya na alƙiyam da almabari zai zanto magana aqida an daina yin sa sai zanto maganar ibada a matsa an daina yi a sai dai kawai a yi magana a kan in za a yi mu'amala da juna a yi gaskiya kar a ce amanan juna kada wani ya yi sata a gwamnati kada wani ya yi zabin nan ya yi zagon ƙasa matattalin arzikin ƙasa irin waɗannan abubuwan kawai shi ne ake so a yaɗa sauran abubuwa da ya shafi addini kuma a'a waɗannan a magana a yi ta magana kawai akan duk ɗan adam ɗaya suke a yi magana akan adalci a yi magana akan a ba kowa yanci a yi magana akan a zauna lafiya wannan shine karantarwar wannan sabon addini ɗan kenan duk abin da ba wannan ba a yi watsi da shi hukunga ga musulunci ko ai ya shafi rayuwa ne gaba ɗaya shi yasa babban wanda zai yi hasara in an ɗauki wannan ɗin shi ne musulmi don shi ne yake da tsari da ya gama rayuwa gaba ɗaya abu na shida wannan shi ɗin musamman a surarsa da ke cewa a bar da shi addini a manta da sauran sauran addinai ɗin kun kira ne cewa a yi watsi da addini gaba ɗaya hakanan. al'ibrahimiyya na rushe umarnin Allah na al'amuru bil ma'ruf wa nahi anil munkar tunda ba za ka kira wani ce wannan abin addinin naka ba daidai ne ba a shi daidai ne ba dai addinin su bane ya yarda kowa yayi abin da ya yarda da shi kawai kai ka kashe masa a trinity ba daidai bane ba ruwanka yin monotheism ɗanka ka bar shi yayi trinity ɗansa ko idan babu al'amru bil ma'ruf da annahi anil munkar ai halaka ta zo musulmi kenan to dai daga cikin hadarin wannan kenan kuma duk wanda zai tashi yana kokarin yin wannan dan za ku ga da suke tabanni wannan fikran to za su fara tashi a bana zai shiga uku za a fara bin malamai na gaskiya masu umarni da kyakkyawa masu hani da mummuna ana bin su ana kwantata musu ana kulle su ana kashe na kashewa wannan ita ce ajandar ibn zaid dan wanda a kasarsa yanzu babu malami zai isa ya fito ya wani munkari da gwamnati take yi ya ce ba daidai ne ba wannan shine kaninsa na saudiya ya ɗauko shi ma kwangila daga wuransa duk wani malami wanda zai iya ce abu kaza wanda ake yi munkari bayyananne to fa za a kama shi in ya ci ta kenan a bar shi kawai a kurkuku hmm? a yi mashi alƙasulul baƙi in yana da wani ciwo da yake shan magani a hana shi maganin haka na hankali a hankali har mutuwa ta zo ta ɗauke shi shi yasa safwatul ulama musamman samari na wannan ƙasashen nan da musamman da imarat da saudi arabia da ma egypt da waɗansu irin wanda shugabanninsu suna da irin wannan aƙida ɗin manya-manyan malamai musamman waɗanda ba su shekaru sosai ba wanda suke harraka samari suna sa su kishin addini da tunkuɗe duk wani abu wanda yake baƙo wanda turawa za su shigo da shi a mayar da shi kamar musulunci waɗannan malaman duk suna kurkuku shi yasa kuka ga aka fara da sunan gwamnati ana gayyato 'yan rawa ana gina coci coci a saudi arabia hmm? shi bai kai yi irin na imarat ɗin ba amma duka hanyar kenan a ce gwamnati ne za ta gina za ta gina coci alhali su iyayen gidansu da suke cewa yi secularism suna cewa gwamnati kar ta shiga wajen gina coci ko gina musulmi ko gina masallaci ko mu a Najeriya ko ma'aikatun gwamnati gaba ɗaya zaka ga ai idan eh, ba shugabannin musulmi waɗanda suke da kishi ba cewa ake musulman da suke aiki a wurin su su gina wa kansu abin bauta amma ba za a yi amfani da kudin gwamnati wai a gina masallaci ko a gina coci ba wai an yi haka to an mayar da gwamnatin gwamnatin addini amma kuma saboda munafunci duk taro in za a yi za a kira malaman addinin kirista ko ko ko musulmi a ce su bude da addu'a amma ba za a gina musu inda za su yi abin da kudin gwamnati ba to saboda mummunan tunani ma'ana dai ana son dai a raba rayuwa da addinin da sunan secularism to ibrahimic mission shi ya mafi karfin ya mafi karfin secularism din ba wai a raba ka da addinin harkan yau da kullum ba a'a a harka ka kai kadai ma ya zanto ka bar addini sannan akwai abubuwa hadari na siyasance shine kokarin abinda na faɗa da zu mana kishin Filistin da Al-Masjid Al-Aqsa ya abu ne kawai na na na Yahudawa a kyale su su ci gaba da murkushe Falastinawa kuma fa da sunan wai suna neman zaman lafiya ana ce maka waɗancan suna 'yan ta'adda kuma ku duba kowane shekara musamman a ramadan sai sun kai sun yi ta'addanci a albaitul maqdis ko a wannan ramadan din sun yi wannan kuma kullum su suke cewa wai a zauna lafiya wai su suke son zaman lafiya ne shi ma ibrahimism din dai daga cikin abin da ake koye abin da shi asalin haɗarinsa cewa wai shine kadai hanya da za a iya samun zaman lafiya tsakanin mabiya addinai daban-daban to waɗannan da haɗurra na wannan kenan sannan haɗari na siyasa guda shine yanke bond tsakanin musulmi wato tafiyar da ‘yan uwantaka na musulmi idan aka ce kowa duk ɗaya ne to kenan za ka ji da kirista da bayahude ma duka ‘yan uwanka ne alhali Allah ya ce musulmi ne ‘yan uwan musulmi ana son a gina wannan ‘yan uwantaka ɗin shi ne ‘yan'uwantaka da ya fi kowanne mahimmanci eh akwai ‘yan'uwantaka na ‘yan adam ko mu bani adaman mu annas ne gaba ɗaya muna da wannan ‘yan'uwantaka ɗin amma mafi mahimmanci shi ne ‘yan'uwantaka na musulunci wato islam to abinda ibrahim ya ke yi shi ne ya sarayar da wannan ‘yan'uwantaka na musulunci to wannan abin da idan muka kawo shi a mizanin shari'a abu ne wanda kamar yadda na faɗa wannan surar tamu tana cike da rushish suratu al-imran saboda haka ba sai mun tsaya a yau mun faɗi abubuwan da ke rushe shi gaba ɗaya ba za mu zo kai kuma duk ayar da muka zo a kanta za mu sake maimaita cewa tana rushe wannan ibrahimiyin shi amma a gurguje wannan bid'a din ta saba ma ayoyi masu ɗimbin yawa na farko dai annabi ibrahim ba shi da alaka da yahudanci ko kiristanci ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al-mushrikeen shine ayin da muka karanta muka yi ta karanta jiya Allah yana cewa dan bai za ku da jingina kanku da annabi Ibrahim hmm? kuna kuna kuna jayayya alhali da taura da Linjilan, an saukar da su annabi Ibrahim ya zo ya wuce kafin a saukar da su Hmm? ina ayat take ya ahlul kitabi lima tuhajjuna fi ibrahim wama unzilat at-taurat wal injil illa min ba'dihi hmm? ya za ku dingina cewa ku addinin ku shine addinin sa bayan sai da ya tafi addinin naku yazo sai da ya gama yayin sa sannan wannan abin yazo ya za ya ce shine addinin sa to kuma addinin Ibrahim din na gaske Allah ya faɗa mana ai وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا منه مسلمين لك ومن ذريتنا أمة منه وأرنا مناسكنا وتب علينا شنيتي ربنا وابعث فيهم رسولا منه هم شنيتي ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه منه أسلم قال من أسلمت لرب العالمين كما وشيد هي آيان سكينة ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم من أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت شما وصية كنا ها قالوا إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون sannan ya ce wa kalu kunu hudan aw nasara tahtadu yace a kul bal millata ibrahim hanifan wa ma kana min al mushrikin qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma da karshe ce la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun fa in amantum bi mithli ma amantum bihi faqad fa in amanu bi mithli ma amantum bihi kai faqad tadaw wa in tawallaw a wannan a sura ya zai a fa ghayra dinillahi yabghut ya fara ma daga farko cewa Allah ya ɗau alkawarin annabawa in annan Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam ya zo za su yarda da shi za su ba shi goyon baya annabawan ma fa kenan قال أقررتم وأخذتم على ذلك قصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهيد تشي فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون تشي أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها wa ilaihi yurja'un yace qulu amanna billahi wa ma unzila alaina haka haka haka nan la nufariqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu sai ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al duk wanda ya riki wani musulunci a matsayin addini to tabbas ba za a taba karba aurensa ba kuma zai kasance cikin hasararru a ranar lahira haka nan mun ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana a hadisin da imamu muslim ya rawaito yana cewa na rantse da wanda raina ke hannunsa wallazi nafsu muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma babu wani wanda zai ji labari na cikin wannan al'umma ummatu da'wa in an ce umma al'umma annabi mutanen da suka zo daga zamanin annabi zuwa ran tashin alkiyama wannan al'umma annabi kenan ummatul da'wa wanda aka turo shi musu da'wa sannan ummatul ijaba wanda suka amsa kiran su ne musulmi to annabi ya ce umma din gaba daya sai don ka gane sai ce yahudiyyin wala nasrani bai hude ko ban nasari babu wanda zai samu labari ba yaji akwai addini na musulunci thumma yamut sannan ya mutu wa walam yu'min billadhi ursiltu bihi bai imani da abinda aka aiko ni da shi ba illa kana min ashabin na sai ya zanto cikin ƴan wuta wannan fa annabi ne yake faɗa Allah ne yake duk wanda ba musulmi ba kafiri ne annabi ne yake duk wanda bai yarda da sakon da Allah ya bashi ba dan wuta ne sannan wani ya zo ya ce kamar yadda waɗansu suke yanzu akwai waɗansu abin bakin ciki a ƙasar misra wani ya sun fito suna shawai bai halatta ba a kira yahudawa kafirai bai halatta ba a kira nasara kafirai gashi Allah yana shan inna lazina kafaru bi ayati ga ayoyin da yawa wanda zamu zo mu karanta a wannan sura din Allah yana cewa ahlul kitabi lima takfuruna ya ku ahlul kitab wai mu ce musu ahlul kitab kuma mu ce musu kafirai to ga Allah yana kiran su ahlul kitab kuma yana ce musu kafirai yana kiran su ahlul kitab kuma yana ce musu mushrikai amma wani tsakacce ya zo ya ce maka wai ba za a ce musu haka ba saboda ya sha sabuwar addini ko sabon addini ibrahimiyanci ibrahimic mission wannan yana da mugun hadari abin mamaki kai ka ga kamar waɗannan musulmi da aka jawo su suka shiga cikin wannan abin kamar ba su san wannan hadarin ba matsalar lokaci mu bai da yawa amma za mu ci gaba da bayani na kawo wasu ayoyi wanda ba na wannan surar ba akan matsayin shari'a dangane da wannan dawa sannan mu rufe da mai ya dace ko mu yi ba sai wanda ke tafsiri ba ba sai wanda kuke kira malam ba ku a matsayin ku na musulmi musamman samari mai wajibin ku mai wajibin mu gaba daya domin dakile wannan mummunar fitina mummunar akida da ta shigo mu a kana ta yaro kuma mutane suna zamewa suke shiga kawai da wani ke faɗa mana jiya haka shi an ci ya shiga to ba ma shi an ci ba har atheism yanzu ya shiga aqidar cewa babu Allah ana mana jin sa ne kawai a kasan turawa yanzu ya shiga kasan musulmi ya shigo mana ma Najeriya abin bakin ciki Najeriya ma har arewacin Najeriya yaro bakano cikakke ya yi karatu a jami'o'in ba na najeriya amma ya ya koma bai yarda akwai Allah ba kuma yana dawa a facebook ya shiga ƙungiyoyi na waɗanda ba su yarda da addini ba a wato ainihin ta duniya kuma ya jawo yaran hausawa da dama kwanaki alzira sun zo sun yi wani report a Najeriya na waɗanda suke da wannan aƙida ɗin kuma a arewacin Najeriya. Zama da aka dole kowa ya san me yake yi, matashi mai yaƙi waɗannan haɗurra da suke zuwa mana. To ga shi ba gama yaƙi da izizim ɗin ba shi ne al’ilhan a larabci ga kuma Abrahamic religion ya shigo mana da sunan Abrahamic mission waɗansu suna haɗawa da interfaith dialogue gobe za mu karanta magana akan wannan in Allah ya kai mu da rai da lafiya abinda muka faɗa ya zanto dai salalashi daga Allah muna roƙon sai daɗa mana wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh